jama salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci na muhawara na studio Kalangu. Sunana Musa Mamman dan jarida ne a Radio Sahara FM ɗaya daga cikin rediyo da take hulɗa da studio Kalangu. Wannan muhawara za mu tunatar da ku ana sauraron ta ne a cikin jihohi guda takwas na mu na Niger ta hanyar kafofin rediyo guda hamsin da biyu da kuma talabijin guda bakwai wanda suke hulɗa da studio kalangu a agadis ana sauraron wannan muhawara biskan tashar rediyo sahara fm bisa mita 97 da kuma nomad fm bisa mita 101.9 maudu'in wannan muhawarar tamu shine jigila na a mutane da su a nan jihar agadis ba abu bane wanda a yanzu haka yake da sauki musamman ma tafiya agadas zuwa dirku abu ne wanda a yanzu haka yake da matsala bisa hayyal to ko menene za a iya yi bisa wannan rishin tsaro bisa kan hayyal gunduma ta bilma tana da iyaka arewacin maso gabas daga jihar agadas nisan kilomita 570 da kuma a nisan kilomita 300 arewa maso gabas da babban birni na niamey kuma tana da iyaka wajen biyu. gunduma ta bilma hayya ce dai wadda musamman ma al'umma suke bi musamman ma bakin haure wanda duk zai mutum zai taya libi hayya ce wadda sak ita ce zaka bi kuma hayya ce wadda ake tahiya eh, wajen zinariya na jado to gunduma ta bilma tana da ƙananan hukumomi guda hudu akwai bilma akwai jado akwai dirku akwai fashi a shekarar alaf dubu biyu da ishirin da uku a kidayar da ma'aikata ta kidaya ta yi cewa da ens al'umma ta gunduma ta Bilma wajen dubu shirin da biyar ne da dari ah, hudu da talatin da daya mata dubu goma sha biyu da dari uku da shirin da bakwai maza kuma dubu goma sha uku da dari da hudu. a yanzu haka wannan hayya ta agadas zuwa habilma tana fuskantar matsala ta rishin tsaro ana yawan tare-taren al'umma kuma mutane kayayyakinsu ana kwace musu bisa wannan hayya shi dai tahiya dai bisa wannan hayya ba abu ba ne wanda yake da sauki kuma tafiya zuwa agadas duku abu ne wanda a yanzu haka yake da matsala menene za a iya yi domin shawo kan wannan matsala wannan matsala ya take ciki ta rishin tsaro ta yankin agadis duku waɗansu irin illoli suke tare da wannan rishin tsaro bisa kan hayyar duku su ne suke da yaunin wannan matsala da ta shafi hayya ta rishin tsaro na hayar ta agadis duku kuma waɗansu irin hayoyi ne za a bi a shawo kan wannan matsala to duka wannan tambayoyi ne dai za mu ba da amsar su kuma domin bada da amsar su mun gayyato malam kader dubu wanda mamba ne na kwamiti na jiha na kwanciyar hankali a ƙarƙashin ita gunduma ta Bilma. Malam Kadir Dubu, salamu alaikum. alaikum salam muna tare da malam addu amma wanda mamba ne na kungiya ta kwadago mai kula da harkar zirga-zirga bisa kan hanyar agadis dirku malam addu amma salam alaikum alaikum salam muna tare kuma da malam aji mamadu mamman wanda eh, shine coordinator na eh, gunduma eh, ta bilma ta yan farar a ƙarƙashin kungiyar ta farfula ta turnon la malam aji mamadu barka da zuwa barkan ku to masu sauraron mu nan da lokaci kaɗan za mu komowa domin ci gaba da wannan muhawara za mu somawa da ku malam kadar dubu ku ne mamba na kwamiti na jiha mai kula da harkar kwanci hankali a ƙarƙashin gunduma ta bilma kuna da labarin wannan matsala ta rashin tsaro ta hanyar agadis duku eh ina da wannan labarin to mine ne labarin dogare ku eh labari shi kasan abu na farko dai ina ya aka yi wannan abin yake wakana hakan abu shine abu na farko wanda ya kamata a tantance kuma na biyu aka ce ya za a yi a maganin shi to abubuwa ne wanda suke suna da dama musamman idan ka ɗauka yanzu eh, hanyar durku da agades ba bisa shi ba ne ba wannan matsalar ta fara ta hanyar durku da agades wannan matsalar ta fara ne ga jiha agades gaba ɗaya an yi zaman lahiya za a ce saboda mun fuskanci tawaye tun farko idan ka ɗauki zamanin eh, tawaye an yi shi na buzaye an yi shi na tubawa an zo an yi akordefe to wannan abin har yanzu bai fice ba saboda shi ne wa'ansu yanzu suka mayar da shi sana'a kasuwa to idan za a ɗauki rashin tsaro a maida shi kasuwa ya kake ganin magance shi zai wahala ko kuma zai yi tsauri to ba za a iya samun shi ba eh, a sauƙaƙe abubuwa na tare-taren wannan hanyar ba abu bane ba wanda ya fara a yau amma za mu iya cewa mun yi kidaya musamman wanda muka zo gaban iko muka rubuta cewa mun an ɓadda kaza an amshe kaza an amshe kaza tun 2011 eh, har 2013 muka yi lissafin mota 350 wanda aka amshi a hannun nan rayuka wanda aka fitar da rayuka mutum 43 wannan 2013 ne tare da mun rubuta mun bayyana ma hukuma cewa gashi nan abin da aka ya faru a bisa wannan hanya hayyata agaris da hanya agaris da durku kenan abu ne wanda yake sananne bayyananne ba abu bane wanda yake boye banda kuma 2013 zuwa yanzu mine ne ba doka ba bisa wannan hanyar yanzu muna lissafin motoci in abin matsafi misali lissafin miliyarka ne dukiyoyin mutane aka amshi na eh, dukiyoyinsu to ga rai ga dukiya ga kuma wa'annan wai ana magana motoci ne ina bayan allah da ake ɗoka idan sun zo wanda za su je sifiri musamman fasaje za su je jado za ga an ɗauke su an mai da hannayensu tahin hannunsu shine jack da shine ake tada mota a ce ina zinariya take wannan abu ne wanda nake maka bayani shi na kusa-kusan nan wanda zinariya jadu da ta fito zuwa yanzu abin da yake wakana kenan. Muna koma gare ku malam kadar Dubu mu koma wajen ka malam Addu amma mamba ne na kungiyar kwadago ta zirga-zirga bisa hayya a gardar Sidirku. To bangaren naku na zirga-zirga bisa ka wannan tafiya a bisa hayyar ta agada Sidirku yaya ne kuke shi da wannan rashin kwanciyar hankali bisa hayyata agades durku alhamdulillah eh a gaskiya bisa ax wannan agades durku ko ko in ce ma bisa agades duka ma akwai rashin security eh surtout dai bisa agades durku gaskiya ana samun matsaloli da yawa a kowane konvoi ana tare mutane ana kame musu motocinsu ana kashe mutane gaskiya akwai matsala sosai sosai bisa wannan hanya a gadis durku ya kamata vraiment gwamnati ya bude idan shi da kyau bremen busa ja agades que agades abin ya taba kuku masu tafi eh abin ya taba kowa mana ai abin abin ai ba abu bane mai daɗi tunda dai yau duk wanda zai kama hanya ya tahi ya tahi durku ko ko ya tahi wuri ai ko labari kai shi abin ka san ko ba dan uwanka bane abin ba daɗi saboda dai duka dai mu dan Nijar ne duk guda ne eh duk guda ne to wannan abin kuma ina gani ya juma da ake shi ya kamata shi gwamnati ya kamata ya ya ci eh, ma ana yin shi eh, kuna da wani da kwana kama na kuskusan ga eh, yawan tare da aka yi insha Allah zan gaya maka saboda yau yau ina gani an yi kamar sati biyu akwai wani wanda ya huta a nan tasha ya zo an mishi formalite a nan tasha yana da mota shi ya tahi da ya ya dawo aka tare shi aka kame mai mota shi aka shiɗe fasanjan da yake da su kuma aka kame mota shi aka bar su Allah sa dai bai mutu ba waɗansu motoci suka zo suka biyu da su ba daidai ba sosai ina gani nan dai kamar zuwa ko kwana shida ne ko biyar a aka ji labarin mota shi security sun kamo ta hanya tana arlit ka gane ko kenan gwamnati ya kamata ya bude ido da kyau paske agadas gari ne mai arziki kuma gari ne wanda mutane ke zowa ciki gari ne kowa san yau agadas akwai arziki ja kawar akwai zinariya kenan ya kamata vraiment gwamnati ya doki mataki bisa wannan eh, hanya eh, durkun nan kawar vraiment ana halaka mutane ana kama musu ku da kuke ɗaukar mutane kuna kai su abu wannan lamari yana da illa bisa aikin naku yana da illa sosai menene illa shi illa shi zaka ɗauka zaka zawa ka bi eh, ka tafi durku in ka tafi a tare ka a kame mamun mota ka ko ko ka mutu ai wannan kuma matsala ce babba saboda a cikin ƙasar ka yau baka da izinin ka yi zirga-zirga ka ta yi akwai koma baya da yawa eh kamar yanzu waɗansu mutane ba su ma su ka gane ko da ɗiyan kasuwa ma da kansu waɗansu suna jin tsoro su da dukiyoyinsu a kame musu eh yanzu haka mutane wanda suke kawar e surtu wanda suke cikin jihar kawar suna suna cikin matsala saboda akwai abubuwa da yawa da ba su samu ana kai musu paske duk abin da yau kawar ke samu a nan cikin jihar su ne bisa haraka bisa waɗansu abubuwa wani abinci ko wani abu ka gane ko yau a kawar rayuwa ta yi tsada ko miya ya yi tsada a kawar Malam Aji Mamadu wanda ɗan fara farfula ne na La Lapash musamman ma a gunduma ta Bilma. Ku mu kuke gani bisa wannan lamari na eh, tare-taren al'umma eh, na rashin tsaro musamman ma bisa hanya agadis dirku wannan tare-tare na bisan hanya agadis zuwa dirku ba ma dirku kare ba na jiha gaba daya na agadis wannan ba sabon abu ba ne ba bayo aka fara ba kuma ba boyayyen abu ba ne ba ni kowa ne wannan duk sati sai an ji labari an tare an kama motan wani. an kama an ci dukiyan wani. an ronanta wani. an kashe wani wannan duk sati baya fito cikin kunnan don ba yau ne aka fara ba kuma ba boyayyen abu ba ne ba wannan gwamnati ya san da shi talakawa sun san da shi masu bulaguro ma sun san da shi ba wanda bai sani ba menene illoli da ke tare musamman ma bisa harkar al'umma illoli suna da yawa illoli guda na fari wannan insecurity wannan ya kawo mana economy wannan tattalin arziki wannan ya koma baya kwarai tattalin arziki wannan ya koma baya kwarai na duka yankin ma na duka yankin kuma ga rashin kwanciyar hankali kin balaguro ai duk dan adam yana da liberté de voyage wannan to in ka tashi daga point A zuwa point B wannan daidai da minti guda hankalin ka baya kwanta sai lokacin da ka kai inda ka nihin tashi don akwai rashin kwanciyar hankali akwai raguwar tattalin arziki kuma ga irin wani abu yana sa cikin mutane su doki fansa ko wanda za su doka fansa su te su suma su aikata abin da bai kamata ba su aikata dalilin tunda gwamnati bai doka mataki gashi nan sojawa kuma abin bakin ciki abun al'ajabi ba ma haka nan bulaguro ba ne ba ka tashi zaka tafi hankalinka a tashe kana cikin damuwa ba hatta cikin kwamba wana cikin kwamba maimako a ce kai a sere kai kai hankalinka ya kwanta cikin aminci ka zo ka shiga gari cikin kwamba ma ba a barin ka ba mutum ka tashi cikin kwamba soja soji na gaba soji na baya a ce a an kame motan wani an buga wani an halbe wani wannan abun nan gaskiya ba abin da za mu iya ganewa ba ne ba mun sha tambaya wannan mun sha dora bisa juna mu kasiyon kungiyoyin naku na farafina kamar menene kuke domin ku gani wannan kwanci hankali ya dawo buskan hanyar nan mu abin da muna kewa gwamnati tunda masala mai magani wannan abu mai maganta wannan annoba wannan sai gwamnati ne gwamnati shi kadai zai yi wannan magani tunda saboda abu ne wanda ya yi karhin talaka ya yi karhin masu bulaguro. Mm, gwamnati zai yi magani gwamnati yadda zai yi magani akwai tsari na kwamba wannan kwamba ma ba abu ne ba wanda aka fara yanzu ba akwai lokaci kwamba na da kuma akwai kwamba na yanzu akwai bambanci da yawa tsakanin su mun gani kwamba na da me bambancin su bambancin su rashin tsoro rashin yin aikin su abin da ya kamata su yi kana cewa duk da kwambatin babu tsaro duk da kwamba babu tsaro ya ni. kamar inda tsoro wannan a ce cikin kwamba interval de 48 hours ko 24 hours a ce an kama mota guda biyar an kama mota hudu an halbe wani an halbe wani cikin kwamba kuma a ce an halbe soji wani an tafi bindiga soji wani wannan abu ina tsoro nan babu tsoro to mun gode muna koma gare ka malam aji mamadu mu koma wajen ka dubu mamba na komiti na zama lahiya na jiha a kalkashin gunduma ta bilma eh, menene illolin da ke tare da wannan rashin eh, tsaro musamman ma illolin shi bisa kan harkar tattalin arziki na kwamitin takawar eh, abu na farko abin da nake so mafahimta shine illa ta farko ita ce idan ka tashi za ka tafi garin naku misali mu misali in ka ɗauka yau mu 'yan kawar ne za mu tashi za mu kawar ba za mu je ba za mu muna fargaba za mu tashi mu ce za mu je kawar to kuma idan ka ɗauki abu na biyu duk wani abu wanda za a sarrafa shi wanda talaka na can kawar zai ci ko ya sha duka daga yamma ne ake kai shi nan musamman ma abin da ya fito daga damagaran da sauransu za a zo a yi anshe shi a can cikin kwamba to mota tana ta da ta amshe abincin da za ku cikin ma me kake tunanin mutanen da suke kilomita 750 da eh, da jihar agares wannan babban illa ce na biyu 'yan kasuwa suna fargabar ma yaya ne za mu yi mu sai kayayyakin da za mu saya mu kai musamman ma mu sai da a can saboda babu tabbacin za kayayyakin nan za su kai ko ba za su kai ba to wannan illa ce babba bisa ga tattalin arziki kuma da kasuwanci da sauransu a bar ma magana wani eh, abin da ya shahi eh, kuɗi akwai hanyoyin da ake aika su lalle amma ko ta wannan fannin ma akwai matsaloli a ciki a ciki musamman saboda eh, mu abin da muka dorawa tsaron nan idan akwai shi muke ganin komin mu ma za mu iya dokar shi mu tafi saboda eh, wa'ansu abubuwa da bamu da su a can yau yanzu aka ɗauke su magana kuɗi ce ma ba mu da banki a kawar babu banki babu wanda ya ajiye banki a departamentin bilma amma akwai kankanan agents wanda za su ce sun aika nan sun aika nan to shi kuma cankin idan ba kuɗin hwa to nan ana iya samun matsala abinda zaka kashe ma baka da kashi me zaka saya ya zaka ka saye shi ya zaka ka sayar to wannan abu ne wanda yake da matsala babba to yan sirri matakai bangaren na kwamitin nago na zama lahiya kuke ɗauka domin gani an samu kwanciyar hankali bisa layin ku a bangaren kwamitin eh to mu kwamite da pe abin da muke shi ne na farko dabuwar mu da muke wa'annan abubuwan za mu iya cewa dukanmu muna ciki mai tarin hanya babu wane ko wane ko wannan dukanmu ne duk cocktail ne gaba ɗaya komite da fekin wanda da muke cewa daga cikin ta ce muka fito wani abu ana cin shi takalamtar nalher ba don komi ba don karavan da fe ne karavan da fe abu ne wanda tun iyayen da kakanninmu za ka ji an ce karavan tun daga tawa za ta taso ta taikawar eh, ta dauki komi da komi da hatsinsu da komi amma sai ka ji an ce buzun wani ya zo to buzun wani nan ya zo da kake ji ana cewa eh haka nan ne buzun wani ne saboda zumuncin da suka hada tun filizal to shine mu yanzu da muka zo muka warware shi gaba ɗayan shi yau saka kusan shekara kusan talatin da wani abu saboda mutum muna yara ne aka fara tabarbarewa wannan abubuwan to wannan abun dole ne sai mun dawo da shi kuma shi ne mu muka yi cikin comité de paix regional eh, karkashin jagorancin mahmed anako eh, ba za mu ce ba mu yi kasa a giwa ba saboda yana ya juyen rol wanda zai cewa lalle lalle ina so ku zo duk yadda za a yi ya takarwa gani wanda zai ce ku zo ya kamata fa wannan abin mu dawo inda muke da mu dora daga inda muke to kenan ya kamata mu jinjina mishi cikin shi ne kuma dukan mu gaba ɗaya mu ya haɗa mu kowace jiha kowane gunduma kowane komin ku je ku ma ku haɗa mutanen ku ku zama guda in so ku zo mu yaƙi wannan abun to wannan abun idan muka zama lalle mu Nijeriya ne na gaske na da ina ji magance shi bai da wani wahala kuma cikin sauki za a magance shi insha Allah Malam Adu Amma, mamba na eh, kungiyar kwadago cewa da sindika Voyageur na haya Agades Dugu. To, wani irin ila ke tare da wannan rashin eh, tsaro ga al'umma musamman ma masu ɗauka wannan haya Eh, bisa aks wannan Agades Dugu akwai iloli da yawa suna da yawa. Kana gani mutane suna zuwa nan yan kasuwa ne waɗansu ba daga nan Agades suke hotowa ba daga ne suke hotowa suna da kaya na kasuwanci suna kaiwa durku waɗansu suna wa shadu ana tare su ana kame musu dukiyansu ka gani shi ma wannan wani illa ne babba ka gane dan shi ne da azuma nake ce ma a jihar kawar a gaskiya akwai rayuwa tana da akwai wahala mutane suna wahala can saboda akwai abubuwa da yawa su da yake ba su samu to shine ni ma abin da nake so in ƙara in ƙara gayi ma wannan hanya ya kamata a ɗauki mata mataki saboda wannan sahara duk wanda bita wallahi a cikin tsoro ne duk inda zaya in durkun zaya in ina zaya wallahi yana cikin tsoro saboda bai san ba in yashi ka gani kenan ka gani akwai matsala kina kamata wannan wannan abun kuma duka muna kai kukan mu wajen gwamnati vraiment gwamnati ya kamata ya shirya konvoi ta a gare zirku eh ya kamata a san matakin da za a doka to jawa suna suna taya amma ba su isa ba sun yi karamci sun yi kaɗan eh gaskiya a zamanin da ana samun eh, sojawa da yawa sekirite da yawa suke bin kwamba waɗansu suna gaba waɗansu suna baya ka gane ko saboda ba a bar mota baya ko fan ko fan ta yi motsa sai an tsaya sai soja sun tsaya an gyara mota ta yi to kaga yanzu kuma abun ba haka bane yanzu kaga soja in sun doki gaba sun ta yi da da shi kenan duk wanda aka tare baya zancen shakai wagga matsala da take addaba aikin ku musamman ma na kai al'umma bisa hayyata ta a gadis duku to ya kuke gani za ku iya shawo ka wannan matsala ta rashin tsaro to abin da muka gani iko ne Vraiment kawai kamata ya duba ya gani yadda za a taimaka ma eh, talakawa. Vraiment. an ba shi ba shi ne sole responsable shi ne dai wanda ya kamata ya doki mataki vraiment bisa a gare zuwa dukkan To Malam Aji eh, Mamadu eh, dan kungiyar farfula kuke ga wannan matsala ta rashin tsaro wane ne ke da laihi bisa? Hukuma ne ke da laihi. Ta, me yasa? Abin da yasa ina ke hukuma ke da laihi. Hukuma escort in sun tashi daga dirku mai da zai su ba su karbiran da za su ba su daidai wanda zai kawo su nan agadas ne kuma sun tashi daga agadas mai ne daidai wanda za su kai dirku ne saboda mun sha ta yi cikin kwamba muna gani cikin motocin su ba inda akwai mai sekur wanda uka in sun yi pan ko in sun yi wani pursuit za su sha wannan guda ne na biyu ba su pursuit kin mutane ba su barayi gashi nan suna gani kuransu suna gani danja na barayi ana ce musu ga sunan ga sunan ga motocin barayi yanzu aka ki soji sun zo bai kai ba minti guda suna gani kuran mota wanda zat wanda ya ta yi me ba su yi pursuit ba su bi ba su bi wannan ga bi wannan sanin kowa ne wannan senekan secret person donc euh, a dalilin wannan barau ya san in ya kama mota ya tafi ba abin shi kuma in an bi shi sun san ba su da isasshen karbiran in ka bi wannan barau eh ba su eh, in ka bi su in ka ka dawo karbiran kin ka baya kai ka dirku man ka baya kai ka eh mana dama daidai sun aune ne yake to dalilin wannan barai ba su a wannan hanya tunda yau sun kama ba fursikinsu gobe sun kama ba fursikinsu wannan shine dalili guda dalili na biyu akwai wani abu da ana cewa conseil special conseil à la présidence conseil à l'assemblée wannan duka na karin kansu ne akwai suma ba suma ba suma suna lahi ga suma suna da lahi to me lahin su lahin su gwamnati da yana bada wannan abubuwa sakamako ne na wanda yan siyasa wanda sun taya su cikin siyasa sun finance su sun samu kun su yi kawo da menene menene wannan wajen ba da sakamako ana ba su takardun nan na kare kansu sai ka gan fds sun fursikin sun kama su fuda takarda na a kare su su da dukiyoyinsu ko a kama su a kawo su a sa su kwaso wani conseil ya tashi ya intervenir wani magabaci wani depute wani ministry ya tashi ya intervenir kwana biyu uku sai ka gan jiya wannan ya tare ka busan hanya ya nuna maka bindiga ya kama motanka sati biyu ku ku gamu da shi cikin wani hotel ko busan hanya ko cikin kwamfa guda wannan abun to masulin ba su kariya misali jiya nan an yi wani tiyatar sun sabke mutane guda 22 sun forme su yi menene sun aji bindiga kuma bai kai sati guda ba aka kama barau cikin wanda suka aji bindiga ne to wannan abun ga drama ne film ne kadar dubu mu gare ka a ganin ka wake da laifi biska wannan lamari na rashin tsaro biska hayya a gadas ah, dirko wannan rashin tsaro kasuwanci aka dauke shi kamar yadda dan wana ya faɗi yanzu aji eh, eh, zan taka mishi baya ne wurin nan saboda nuna cewa ni wane ko wani nan shi ya kawo wannan wurin ai magana tsaro ce ake ko ba da jima ba shugaban kasa ya nuna mana cewa ya kamata wannan agadar da ake cewa tana da sirisin tsaro bari in zo da kaina ya yi tattaki tun daga yami ya zo nan agadar da shugaban kasa ya zo aka yi forum kwana biyu tare da shugaban kasa aka yi zama musamman akan menene aka yi shi aka ce zaman lahiya da tsaro da zamantakewa shine cohesion social akwai mutumin da ya huto ya yi bayani sosai musamman akan cewa mu wannan muna lallaba junanmu ne muna kara zukatanmu ruwan sanyi akwai wanda ya game magana to na farko kenan raporkin da aka yi rapor canza shi aka yi duk ayyukan da muka yi gaba ɗaya na kwana biyun nan canza shi aka yi musamman aka maida shi wani abu daban aka kai mu shugaban kasa shi saboda mini ne sa abubuwa aka zo memfa demuwa edemi shugaban kasa ya ce kai ni wani abun ban gane ba ya ne ya kamata abin da muka je muka yi forum ya kamata ya lafa kuma sai ya tashi sai ya sake aiko mission kin nan mission kin da gidan jiya ce ta zo ta ce mana gashi nan mu na president de la republique muka zo muka ce idan kin irin na da ne za mu yi shi a ƙara canza shi wannan zaman shan shayi ne muka zo ba neman zaman lahiya ce ba muka zo muka yi a nan wurin ba to kenan kasuwanci kenan wannan abin na jihar agadas na rashin tsaron jihar agadas idan amma ka zancen cewa suwaye suke da hannaye a ciki dabar zan furto maka tun daga farko daga hukuma har talakawa magoyan bayan 'yan shan miya suna cikin wannan abubuwan ba ma laihi ba ciki suke gadangadan dumu-dumu suke ciki. Laihin al'umma suna laihi. Me laihin su? Laihin al'umma shine da farko dabor in aka ce al'umma ba ana nihin eh, mutafetatar tana kai tunanin da ka yi za ka ɗauki al'umma tarakawa kawai haka a al'umman Nijar. Yanzu lokaci ya wuce fa wanda yanzu yau me kaki zai baka tsoro. Ya wuce wannan lokacin. Yanzu saman tsaro za su zo a nuna maka wannan gaba a rika nuna maka kai la sécurité c'est l'affaire de l'état ba affaire en état bace ba état wani ne ni ne kai ne su ne kowa ita ne mine ne kamata mi yanzu yau in zo in kawo maka labari cewa an yi kaza an yi kaza na farko ni zaka fara tuhuma zan kawo maka ko na ga mutum ya laihi ba zan kawo shi ba wannan laihi babba ne na farko daga wurin hukuma jama'an tsaro FDS da ake cewa su daina wannan abubuwan mutum in ya kawo ma labari je ka kai verifiyan labarin nan ba ka zo ka zo ka kama shi ba ka ce shi ne wani ko shi ne wani ba ba haka bane ake abu na biyu an ɗauko sarakanan gargajiya da aka zo aka doke su wannan duka aka doke su me aka maida su yanzu an maida su yan shan miya maimakon a ba su istacin su yanda ya dace da su ba shi ake ba su ba duk lokacin da kai kana ganin baka da wani sarki a daina siyasa baka da wani sarki mai gari baban kowa ne mai unguwa baban kowa ne sarki babban kowa ne ya kamata duk inda sarki yake ya kamata baban kowa ne to amma yanzu ya zama na ba haka bane ya zan yi samu abu na jirgin tsaro kai sarki zo ga maka na san cewa kai dan siyasa ne wannan babban laihi ga iyayen masarakai kenan abu na biyu eh, akwai shari'a shari'a da ba a yin ta daidai ya kamata kai juji idan mutum ya zo ba a ce ba ka zare mai ido don ka kore shi wani irin farmasiyon ne aka ba su na ka zare mutum ido ka san abin da ya kawo ina na zo ina so in ga prokirar tana wa labarin da zan baka kai prokirar wani abu ne na gani mugu ne na gani kafin ya ce ya cinye mana Nijar ko ya cinye mana gidanmu na zo in sanar da kai a matsayin ka na premier responsible nake gani ko kuma wani abu daban ka zo ka zazzare mini ido ka ce kai ma je ne pas na ta na tahiyata wannan abin daga bayan ya zo shi kenan aka ce an yi ataka wuri kaza ko an yi ataka wuri kaza laihin wane ne a lokacin sai a lokacin nan ne zai tuhuma ta ya ce akwai wani ba Allah kun ga fuska shi wanda ya zo da zira nan eske ba shi bane yake ya je kaza eske eske magana ce ka ce in kawo maka labari na kama labari ka tuhume ni ka kai ni ka kai ni da ka kai ni ka baro ni gobe zan kai zan zan gani in muna so mu samu eh, a hudda wa'annan laihika wannan kowa sai ya kama jikin shi jaha agares wannan jaha ce wadda yanzu sanin kanka ne bari magana hanyar kawar da sauransu yanzu abubuwan da suka shigo cikin jihar nan tamu ta agares wannan ba wani mutum wane ko wane bane fa force étrangère ma wanda gare mu ba wai kankana motoci bane ba ko kuma wa sa motoci ne blandi hukuma ba ta cewa bata gansu ba wannan zancen banza zancen yuhi ne ba yi wa wannan magana bai yi wa hukuma abinda mu ba ta ganta ba mu mu ce mu ganta amma ta ina suke shigo mana ta mu suke shigowa. To mu gode kadar muna da eh, malam eh, addu'amma uwa ke ganin ku oh, wannan matsala ta rashin tsaro ta agadar sidinku. kamar wani ne za a yi azama laihi to na farko dai mu wanda za mu azama laihi gwamnati ne eh, gwamnati ne saboda ba a yau ne wanga abin ya fara an jima da ya fara an jima da ake wannan abubuwa a kowane lokaci mutane suna yin kuka da shi a kowane lokaci suna kai kukan su wajen gwamnati amma gwamnati bai Bremen bai kulawa da harka wannan ta banditism ta insecurity a Gadez. Bremen ya kamata gwamnati ya dibi talakawa paske a Gadez yau Agadez muna bakin iyaka da libya da algeria kuma da, da chad kuma wannan jadan ta kama da waɗansu mutane daban wanda yake irin irinsu ba a cikin sahara wannan kenan ya kamata gwamnati vraiment ya san da zai yi baske ya kamata a ce ya zamanto wanda za su bin ba wannan soja ya zamanto suna da yawa kuma bai kamata ba a ce wannan dajin sahara a gade zuwa durku Eh, zuwa bilma a ce babu jami'an tsaro a cikin sahara wannan babu wani kwamfani kenan ya kamata wanga abu shekaru da shekaru ake kashe ɗiyan mutane ana kama musu dukiyoyinsu mutane suna asara a kowace sahiya kullum yanzu ma a gane ki kenan ya kamata wannan sahara kin gwamnati muna da sojawa muna da soja suna aiki masha Allah suna iyakatar kokarin su ya kamata a buɗe musu kwamfani a tsakar sahara wannan kaga aka buɗe kwamfani cikin sahara wannan abin yana ga zai zai kawo sauki a ba jami'an tsaro kayan aiki kuma a ƙara musu kayan aiki to mun gode malam mama aji mamadu dan farfula ne ku a ganin ku wani sun shawara ne za ku iya badawa idan mun shawo kan wannan matsala da rashin tsaro bisa hayyan ta agada su shawara da zan bada zan bada amsa to shi ma zai zo daidai da zai biyo ga shawara wanga matsalan na insecurity wannan mun riga mun faɗi abubuwa da yawa ne dalilai da yawa ne suna haifar da su jami'an tsaron yanzu jihar kawar wannan in ka doki wannan premier post avance tun daga madama <coughs> tun daga madama har zuwa nan ka zo madama ka fice da watimi ka zo sigidim ka zo dirku ka zo nan tsakanin p da da ambashir akwai post eh, na sojawa ka zo auzigar akwai sojawa turet akwai sojawa mai duk da wannan abunan bai mai kariya ne ba saboda da iko sojawan nan da masu bulawar wannan babu santima babu collaboration tsakanin su mm, babu haɗin kai babu haɗin kai makiyan juna ne kowa bai yarda da kowa ba a takure masu ke sojawan nan suna takura masu motoci ne mutane nan su ringa collaboration su hulda tare communication kin ya zamanto akwai shi tsakanin sojawa da masu bulaguro da masu motoci ya zamanto akwai collaboration akwai communication yo communication an taka kane zai shiga kai mai mota in ka tafi mako ya ce maka salamu alaikum ko ya gaida ka ko ya amsa gaisuwa da ka mai ma sai ya ci maka mutunci ya zage ka da uwa da uba sojawan nan sun zo ba su bincika mota ba su san ko menene sun doki ba ba su san su wane ne cikin mota ba shawarar da nake bada na konva wannan na konva wannan konva ibdomadar wannan wannan ba yi ba ne ba ni a gani nawa na sati sati na sati sati wannan in an zo gari agades ko dirku a sa rana a ce rana kaza konva zai tashi duk mai shirya ya shirya ranar konva mota ya fita bayan konva wannan duk wanda ya fita a yi consideration kuma shi ma bandi ne wannan guda na biyu gwamnati ya sa mota na pursuit na an ka wani an ci wani ko an kama motan wani akwai wanda za su bi shi special mota uku ko hudu ko biyar ma duk ran da an zo an tar an kama mota an tafi nan desert kenan kafin ka shiga cikin dushi ko ka shiga cikin itace wannan soho gare shi nesa ne akwai motocin da wanda za su bi su ko ina ne sun shiga su kai su fudda in kuma su jawamu baka kai fan basiya a gama da finis masu jan fula wannan a gama da su ya zama to fan suna escort finis suna pursuit in an san akwai pursuit to bandi ba su shiga tsakanin konva to duk wanda ya fita bayan konva wannan dama ya doki risk ne ya nemo ma kanshi kuma konva wannan in ya tashi wannan a yi iskal iskal a jira motoci a control wannan guda ne kuma can wajen yanki kawar akwai hanyoyi da yawa ne mutane ba su zuwa dirku suna fuka daga sigidim daga latai gwamnati ya doki mataki ya tilasta mutane ala dole ne motoci nan sai sun shiga durku sun yi arestire su fita wuri guda a rana guda kuma a lokaci guda duk wanda bai zo durku ba bai kama durku takarda ba ya fice ta latai ko ta sigidim ko ta jado a yi consideration shi shi ma in ba bandi ba ne ba complice ne dole ne sai sun zo durku su fice ta durku kuma in sun fita daga nan in sun ta dogon rijiya akwai wanda za su bi hanya sama su ta yi sigirim direk akwai wanda wana abubuwan na hukumar ya hana su duk wanda bai biyo ta durku ba ya ta yi sigirim a yi considering shi kamar shi mabandi ne in ya so babban mota ne ko karamin mota ne a tilasta dole su bi wannan buwa wannan normal wannan kuma akwai motoci masu wuce za su wuce wannan ta tabelot su ta yi shirfa wannan wannan ma a hana su a bi hanyar sak a bi lokaci guda rana guda kowa ya fita bayan konva babu mai fita bayan konva kuma eh, cikin konva babu mai gwacha ne wannan shawara da zan bada mun gode ma mama ai to mu kuma gare ka adu kai menene shawararka na samu a magance wannan matsala ta rashin tsaro ta agadis duku eh, ni shawara ta abin da zan bada sadir kamar yadda dai dan uwana wannan ya faɗi vraiment a samu a tsara konva a san lokacin da kwamvuwan nan zai tahiya kamar yadda ake aiki a da dan an ce kwamvuwa sadir motoci duka suna fitowa bakin bariyar ta agades in suka zo nan wurin sa'an nan lokacin nan soja suke zowa in sun zo su doki mutane daga nan agades har zuwa durku daga durku kuma kaga mutane eh, soja kuma su doki mutane har zuwa madama dan a lokacin da ake wannan convoying kin agades har zuwa durku an tuka babu banditism mai abin da ke kawo wannan abubuwa duka yanda dai wannan yahudi kaga sojan sun tashi da mutane nan zuwa zuwa dirku bakin da aka fita aka wuce eh, kwarin kantana wannan tadir kowane direba ya ɗauki hanyar shi wannan ya gabas wannan ya yamma wannan ya gusum to ka gani abin da ke kawo matsala kenan kenan dole an samu bandi bisa hanya dole su tare mutane kuma eh, abin da nake so in kara hudi a nan yankin sahara wannan ta kawar waɗansu bandikin ba ma ɗiyan nijar ba ne yawancinsu da waɗansu eh, ɗiyan ƙasashen waje ne ka gane wannan abin shi ma ya kamata vraiment a duba shi a san menene za a yi kuma soja ma masu da konvuwa ya kamata vraiment su hudda rana lokaci na na konvuwa su hudda lokaci na konvuwa a gaya matalakawa ga lokacin da ake ta eh, durku in ya so kowa ma ya shirya in aka shirya nan a samu a tailaya kuma gwamnati ya kamata ya duba soja nan masu da mutane zuwa durku vraiment ya kamata a basu kayan aiki a basu motoci da yawa kuma a kara musu yawan sojawa paske mutane ne ke yan Nijar ne suke ta da dukiyoyinsu da matansu da yaransu ka gane kenan ba abu bane wanda yake za a ɗaukar mota daya ko biyu tsahin motoci wani soja ma in sun ga wata mota ma ko wani mai moto ba su iya kama paske tsahin motoci gare su paske ya kamata a basu motoci masu kyau da kayan aiki masu kyau a kara yawan eh, sojawa da yawa su ta yi su kai mutane lahiya kuma mutane su dawo lahiya ne bayani na kadar a ƙarshe sai mu zo gare ka waɗansu irin shawarori za ku bada domin shawo kan wannan matsala ta rashin tsaro musamman ma bisa hanyar agadis kawar eh, ni shawarar da zan bada kafin kawo ga sojima dabuwar sai mu mazamna mu mazamna aga da da kawar da gaba ta wanda muke ciki sai mun huda wani abu da ake ce mishi son rai mu ne muka kawo mutanen waje mu ne kuma muka san su mu ne ya kamata mu hudda su akwai hanyoyin da za a biya hudda su ba sai an sa soji ba da farko tukun wannan abu na farko shine muna da su ko ina da ko ina wani dan saboda abin da zan ci in sha muke gani ana kai ana wannan abubuwan duka dan kai zaka ci mutum dubu su mutu kenan sai mun hudu wannan abin wannan na farko kenan na biyu kuma sai mun ƙara canza mu matafiyan mutukan dabi'a mu da muke cewa dabi'a ita ce wacce ce yanzu ka lura a duka granfarar addu da aji sun haɗi akwai wani abu guda wanda dabi'a ce kwan soji a yanzu dai yanda muke a yanzu dai yanda muke inda ba son rai zami ba daidai gwargwado suna aikinsu menene aikin da suke yi kai da ya kamata a maka rajista ka zo aka maka rajista ba wurin da ya kamata a maka rajista ka wuce soji ka gudu ka tahe ka an kama motar ka wani irin laifi za ka dora mu soji na wurin dan me ta yi. ka tsaya mana tsayawa ya kamata kai kenan wannan sai mun canza shi kuma mu ne mu ga mu kanmu da ganmu ai abin da yanzu yaje ke hodi in mun hodi hukuma ta sa hannu ne wannan abin ya tabbata yake cewa shi hukuma ta tabbatar ta tabbatar da wannan abin paske wannan abubuwan ne mutane yanzu sun zo tare an ce za a yi restaurant ku a tabbatar motoci guda nawa ne kuka zo dukanku don a tabbatar motocin da muka dauko daga su daga durku mun zo muna tare da su duka kurin shi kenan kafin a ce a ce ku tahi wa'ansu kurin sai ga sun yi kwana sun taya su wannan kenan yana dauke da mugun abu ne shi yasa ke gudu sai mun hada wannan abun mu ne kamata mu hana wannan abun kafin mu kai ma hukumar laifi musamman ma sojoji wanda suke tare da mu wasu su wannan eh, tayya tare da mu ne suke tayya sai mun canza tabi'an mu sai mun zama guda wa'annan mutanen da suka zo suka addabe mu kowa ya san su suna nan cikin dajin ayyarkin nan babu irin motocin da babu sojin mu yau ya san da wannan ba iya tafiya wannan wurin mu kuma shi ne muke kasuwanci da shi mutanen waje ne kamar yadda hajji ya faɗi yanzu etranje ne suke nan suke suke suke shigowa ciki babu irin wanda babu wannan ita ce solution kin da ya kamata mu doka mu ba gwamnati shawara cewa ga abubuwan da ya kamata a yi amma reunion ba reunion ba ba ba ba ba solution bane ba a reunion kin reunion kin nan nan ne muke da mutanen da suke suke suke su nan ne muke da mutane da suke ba su motoci nan ne muke da mutane da suke ba su bindigogi da komi da komi suna ta suna abin da suka ga dama suna dawowa kaman kashe mu raba ne ake yi ba zai ka kai kaza ba zan taba ka ba ni kuma ka bude mini wannan hanyar haka ne ne abun yake ya ne za a yi cikin ayir yau motoci su zo blende kowa ya gansu shiga istaci ka gani mana na facebook ma akwai sirri a cikin wannan abun kuma da sirrance ne za mu hudda su amma mutane su huto gadan-gadan su hudda san zuciya san rai wannan sai an hudda shi shugaban kasa ya san wa yake saurari mu zama guda wa'annan mutanen mu hudda su idan abin da ya shafi tsakaninmu ne muna gyara kamu masha Allah ko amma aji kuna da kari kadan ina da kari kadan ne don ka kari nawa wasu eh, suka ce sai da dangari ake cin gari eh, zan kara kadan ne ga magana bisa magana na dan wani kadar don wannan kullum muna cewa akwai eh, etranje akwai etranje etranje ba rasuwa kun gane mai etranje bai wa ya zo shi kadai ya yi banna yadda ya ga dama ya shiga inda yake so ya fita ta inda yake so sai da yan gari ne kuma shawara akwai abin da na so fadi ne ban fadi ba gwamnati ga gwamnati ne da Allah da nabi gwamnati akwai mutane wanda da yawa ya ba firmi na port darm a sanin akwai lokacin da an tawa hana ba da firmi na port darm ga 9 mm yanzu yau gari ya waye har aka kanaset ana ba firmi kuma akwai su yawa cikin jiha wannan nagaris mutum ka ba shi firmi na port darm jawo sun yi fds ya yi ya kama sai ya gwada firmin shi ya zai da me zaka yi da bandi koko da mai sarrakan shi mutum sai ka gan baya da 2 miliyan ko 5 miliyan cikin kwantikin shi an ba shi permi na port darm wannan abubuwa wannan gaskiya su janye su ko su sai da wannan wannan abun nan gaskiya yana haifa mana da masololi da yawa kuma na biyu wannan ya yi control in ma yana ba da eh, sakamako ne na ko yarda na abun ga wannan kwanse wannan titir na kwanse kwanse wannan ya san su wani ne da wani ne sai ya ba wanda ya cancanci na karshe kuma an kama barayin nan sun kawo su gaskiya a musu hukunci wanda jiki zai ji ba su ba har gidansu zai ji eh amma a kama barau a kawo gobe ku gamu ku sha tashi tare wannan bai eh mun gode eh, to a duka da kare eh ni zan kara dan eh, abinda nake so in gayi eh, gaskiya bisa kullum maganan ce bisa harkar konvuwa a dai su jirku kuma ya kamata a ce duka ma inda alhaji kadir ya faɗi duka motoci masu tahiya jirku ya kamata in sun za su tahiya yanda ake yi da su zo su yi federo su formalitan su kenan iko ma ya san da kai kana barin agar ka tahi jirku kenan da wannan da wannan cikardun formalitan soja ya kamata ma su ma su yi kontrolan su wane ne suke tare da su kenan duk wanda wanda bai da wannan formalitan nan ya kewaye kenan duk wanda kewaye eh, bare da ta yi kenan wannan sayan bandi sayan criminal tana yi wa yana dauke da abubuwa da yawa waɗansu muguni ko eh waɗansu bindigogin masu ke doka saboda su ne bandin to kai da ka zo kai da an ce za a tahiya ga inda ake zowa a yi root a yi formalite an san da tahiyar ka yi kuwa san da tahiyar ka ka bi bariyar ka bi soja ka tahi wannan baka da problem amma kai rar tahiyar nan sai in convoy ta yi nan zaga waɗansu motoci sun kewa sun ta yi to aiwancin su waɗannan duka bandi ne kuma aiwancin su duka mugayen kaya ke doke da to waɗannan irin waɗannan motocin ko irin wannan mutanen ya kamata an kama su a hukunta su To duka-duka anan muka zo ƙarshen wannan muhawara ta eh, yau ta studio Kalangu bisa kan maudu'in jigila a mutane da kuma kayayyakin su a nan jihar Agadis ba abu bane eh, mai sauki musamman ma tafiya a bisa hayyar Agadis duku yanzu tana da matsala. to menene za a yi domin shawo kan wannan matsala bisa kan wannan hayya to kun shi dai duka dai ilin shawarar da su wanda suka halarci wannan muhawara suka bada yawanci dai sun bada cewa da ya kamata jama'an tsaro da suma al'umma su haɗa kansu kowa ya haɗa kai a samu a yi aiki gaba ɗaya domin shawo kan wannan matsala musamman ma kuma didde irin shawarar da aka bada na cewa wannan konvuwa da take tahiya da al'umma ita ma ya kamata a kawo mata tsari tsari mai kyau ya kamata su jami'an tsaron da su masu tafiya su samu su bi ka'idodi na wannan eh, tafiya na konvuwa tun duk da aka bi su za a samu a magance wannan matsala ta rashin tsaro bisa hayyata a gada sidirku to kun saurari wannan muhawara tare da halarta malam kader dubu mamba mamba ne na kwamiti na jiha na zaman lahiya a ƙarƙashin gundumar ta bilma malam kadar dubu mun gode da halarta da kuka yi mun gode insha Allah saurare mu kuma tare da halartar malam addu'amma mamba ne na ƙungiyar kwadago ta jigila na al'umma da kayayyakin su bisa kan hayyar ta agadas da ko malam addu mun gode mun aji mamadu mamman wanda dan kungiyar kwadugo ne na yankin na bilma kuma na kalkashin kungiyar ta kwadugo ta turnar lafash a bilma aji mun gode da halatta da kwai. Na gode muku da dama da kuka bamu. To mun gode masu sauraron mu eh, sai mu ce muku mun gode da eh, sauraron da kuka yi na wannan eh, mahawara ta studio Kalangu ma salam.